Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a tara ga watan Disambar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga alheri da kanin labarai. To Hanifa Amurka za ta karɓi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. ma'aikatan jin kaya gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun yi gargaɗi cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara kana amurka da rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya alhamis inda moscow ta saki fitacce 'yan wasan kwallon kwando britain griner yayin da washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dilalin mukamai ɗan ƙasar rasha victor bout to madalla kanin labaran kenan mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara kan sha'anin tsaro janaral muhammad mungunu ya bayyana cewa rashin hukunta masu laifi a kasar ya haifar da matsaloli da ake fuskanta a Najeriya. Ai binciken nan duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke Najeriya da kasashen waje kowa yake da hannu ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals din saboda haka aka kafa wannan kwamiti din. sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomin jihar Difa suka ɗauki wani mataki na takaita zirga-zirgar babura da keke na fe a jihar sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ake yawan samu a 'yan kwanakin nan. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar. masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce amurka ma ba za ta so a ce an bar ta bayan china da rasha ba waɗanda tasirinsu a afirka ke ci gaba da karuwa biden bai gayyaci burkina faso gini mali da sudan ba saboda shugabanninsu na soja ne da aka dakatar daga kungiyar au eritrea yammacin sahara da somaliland su ma ba za su zo washington ba saboda amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da su sai dai wasu da ake zargi da take hakkin dan adam da danniya a siyasance da suka hada da masar da habasha da kuma zimbabwe za su zo taron a hira shi da murya amurka farfesa john sterling wani kwararre a fannin harkokin kasashen duniya kuma tsohon jami'in diplomasiyyar amurka a afirka ya ce Well, look, this is an imperfect world, and so consequently, uh, you have to make trade offs. And I think that moment in time, it's a very ya ce duba wannan duniya fa ba bata cika goma ba saboda haka dole ne a sasanta kuma ina tsammani a wannan lokacin mataki mai kyau ne don gudanar da taron kolin afirka ya kara da cewa akwai tambayoyi da dama amma a ƙarshe yana da muhimmanci shugabannin afirka su gana da gwamnatin biden musamman bayan gwamnatin trump wacce ke adawa da afirka da wariyar launin fata ma a cikin gida. manazarta sun ce akwai yiwuwa afirka ma za ta yi amfani da taron wajen matsawa kungiyar au lamba don shiga kungiyar g20 da kuma samun kujera ta dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ma'aikatan jin a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun yi gargaɗi jiya alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi da mutane da suka rasa matsugunansu ke zaune Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders ta ce tsakanin 26 ga watan Nuwamba zuwa 7 ga watan Disamba an kwantar da marasa lafiya 256 a cibiyar kula da masu fama da cutar kwalara da ke Muniga kusa da goma da ke gabashin ƙasar. Sulusun mutane ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar bisa ga cewar cibiyar. sama da mutane saba'in da bakwai ne a halin yanzu suke zaune a wannan mawuyacin yanayin da yake niyara gongo da ke arewacin birnin bayan sun tserewa mayakan m23 cikin 'yan makonni da suka shige ya zama tilas mutanen su zauna a sansanin wucin gadin da aka kakkafa da ganye da tampol yayin da ake fama da ruwan sama mai karfi a wannan damina ta bana amurka da rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya alhamis inda moscow ta saki fitacce 'yan wasan kwallon kwandon nan britain griner yayin da washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar rasha victor bout rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular larabawa daga baya shugaban ƙasa amurka joe biden ya faɗa a fadar white house cewa griner za ta dawo gida a amurka cikin sa'o'i 24 ya ce na yi magana da ita tana nan lafiya tana cikin jirgi tana kan hanyar ta zuwa gida watanni bayan tsare ta a ƙasar rasha cikin mawuyacin hali ba da dadewa ba britney za ta dawo wajen ƙaunatattunta sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida wa taron manema labarai cewa wannan ba zaben wane ne ba amurki da za a dawo da shi ba ne zaɓi ne ɗaya ko a yi ko a bari na so da mun dawo da paul whelan a jirgin daya da britain an tsare grana ya shekaru 32 a tashar jirgin sama ta birnin moscow a watan fabrairu lokacin da ta isa rasha da zungurin tabar kwalba da ke dauke da man tabar wiwi a jakarta ta 'yan wasan kwallon kwandon wadda ta tafi rasha ta je ne domin yin wasa da wata kungiyar kwallon kwando ta rasha a lokacin hutun wasanni a amurka sai dai bayan kama ta aka same ta da laifi aka kuma yanke mata hukuncin daurin shekaru tara a gidan yari to nan ba da jibawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko a daidai lokacin da najeriya ke fargaban yin hasarar dala miliyan dubu uku. 23,000 a shekarar 2023 muddin ba a dakatar da sace-sacen gurbataccen mai ba mai baiwa shugaban kasar shawara akan sha'anin tsaro janar muhammad mungunu ya kaddamar da kwamitin binciken satar mai mai mambobi 12 karkashin jagorancin manjo janar bari diomu wanda aka ba makonni goma ya gabatar da rahoto kamar yadda mai baiwa shugaban kasar shawara kan sha'anin tsaro janar muhammad munguno ya bayyana wakilin umar faruk musa a wata hirata musamman e wannan kwamitin da aka kafa an kafa ne domin an ga cewa duk dabarun da ake yi yanzu za mu iya ce wajen shekaru ashirin ba abin da ya tasiri illa dai an ci gaba da satin kuɗi da dukiyan ƙasa an kusan durƙusar da ƙasa an yi abubuwa da yawa domin a daina wannan abin amma ba abin da ya ku saboda haka gwamnati ta takali wannan matsalan kuma an kafa kwamiti kwamitin nan za su yi bincike sati goma aka ba su a yi binciken nan duk wanda yake da hannu a sace-sacen mai da suke najeriya da kasashen waje kowa yake da hannu ya kamata a hukunta wannan mutumin da yake tare da wayannan criminals din saboda haka aka kafa wannan kwamiti din to amma ganin cewa ana zargin jami'an tsaro sojoji na ruwa da na ƙasa da 'yan ta'adda ko tsagerun yankin naja delta da mai kamfanoni na mai da ke cikin najeriya har da kamfanin mai na npc jami'ansa ana zargin suna da hannu a ciki an ya ba ganin ko da an ban kado an yi bincike an baku rahoto ganin ƙarfinsu da galihun da watakila suke da ba lallai ne a ce za a musu wani hukunci ba? to wannan abin dai <laughs> na gane tambayar naka amma ba za a iya ci gaba da wannan abun ba har a abada dole a hukunta mutane dole ne a hukunta mutane ba inda za a ce wai an ba da report ba wani abu akan wannan abun ba ko kuma in mutane suna da wasu dabara ne a dinga jan da abin nan lokaci har gwamnatin nan wadin gwamnati ya kare wasu gwamnati za ta zo da yake ana maganar jami'an tsaro mutanen gwamnati babu taba suwaye ne a cikin wannan abun jami'an gwamnati suna zuwa suna tafiya ne kuma babu mamaki a cikin jami'an gwamnati za a samu gurbatun mutane saboda haka dole a samu kwamiti da ba ta da ra'ayin kanta akan wannan abubuwan wanda ba su karkashin jami'oyin gwamnati su duba su yi bincike akan wannan abin mu mika rahoton shi muna tabbata shugaban kasa da wani abu akan wannan abu akwai tabbaci cewa mutanen yankin naja delta wanda ana ganin da damansu suna cin moriyar wannan badakalar da ake yi da albarkatun mai za su ba wannan kwamiti haɗin kai domin a bankaɗo waɗanda ke da hannu a sace-sace nan da ake yi ai mafi yawancin mutanen da ke cikin kwamitin ga ai mutane 'yan niger delta din kuma an kawo su ne domin su taimaka wa mutanen su mutanen su eh akwai tunanin cewa an yi masu abubuwa da yawa kuma jin daɗin abubuwan da aka yi masu ne amma abubuwan da aka yi masu ma da in ka lura in ka duba ka bincika aka ga ba sa ma amfana mutane ne kaɗan a cikin da suke samun amfani waɗannan abubuwan da aka yi masu duk abubuwan da gwamnatin tarayya kuma ba ma wannan gwamnatin damu na yanzu ba da suka yi wa mutanen niger delta mu ba mu ga inda wato wannan yankin ta ci gaba ba domin akwai mutane ne gagararru a cikinsu da suka yi turjiya suka kekashe suka ce dole da karfin tuwo in ba su da mukarraban su ba wanda zai ji daɗin wannan abu ai cutar mutanen suke yi janar muhammad munguni kenan mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar taron kasar rasha da na ukraine sun yi musayar wuta a yankunan gabashi da kuma kudancin kasar ukraine jiya alhamis yayin da kasashen biyu suke yaƙi kan yankin da moscow ta shafe watanni goma tana ƙoƙarin kwacewa an yi talgudan wuta a dukkan sassan yankin donetsk da jami'an kasar ukraine suka ce dakarun kasar rasha sun yi ta kai hari da manyan motocin yaƙi a garin gwamnatin yankin lunsan na kasar ukraine wato gwamnan yankin ya na ƙasar ukraine ya ce rasha ta tura ƙarin dakaru kusa da birnin liasanki a kokarin kwace kauyen bilohorivka ya kuma bayyana harin a matsayin mai tsananin gaske rasha ta fara kaddama da hare-hare da dama da mukaman roka daga wurare daban-daban tun ranar laraba bisa ga cewar babban jami'in a ukraine da suka hada da hare-haren jirgin sama goma sha shida da kuma harin makamai masu linzami bakwai. To madalla hukumomin jihar difa a jamhuriyar niger sun dauki wani mataki na takaita zirga-zirgar a daidaita sauko keke fi a jihar a wani mataki na yaki da matsalar tsaro wannan sabon matakin ya zo daidai lokacin da ake ganin al'amura sun fara dawowa kamar yadda aka saba a shekarun baya a jihar ta difa don haka wannan matakin yana zuwa ya zo wa masu aikin a daidaita zata kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na abukar isa daga jihar ta difa Lura da yadda 'yan bindiga ke yawan kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jiha ta Difa kuma akasarinsu ana amfani ne da adaidaita wajen kai waɗannan hare-haren. Sabon gwamnan jihar Difa Samin Yunus a wani mataki da ya ɗauka ya take ta zirga-zirgar keke nafe ne ko adaidaita daga karfe shida na safe zuwa karfe takwas na dare da tilasawa masu adaidaita da amfani da hasken wuta a cikin adaidaita ɗinsu a lokacin da duhu ya shigo. Hakan zai bada. da damar tantance waɗanda ke cikin a daidaita din tare kuma da mallakar cikakkun takardu. Daga ƙarshe a cikin wannan matakin an haramtawa masu a daidaita fita a birnin na Difa. To komi masu aikin a daidaita za su ce game da wannan sabon matakin Mamman Sale shine shugaban kungiyar masu aikin a daidaita a jiha ta Difa. Kusan in ce maka katsan muka ji wannan labari mun ji ba daɗi sosai kwarai da gaske. Eh, na farko kuma abin da nake so in sanar ma da al'umma wannan ji yayi ba namu bane na a daidaita kaɗai. Kusan in ce eh, gari duk yau in aka ce an tsaye da a daidaita a karhe takwas to ina ganin kusan in ce eh, wannan walwala da muka samu ta ɗan shekaru ɗaya biyu kusan in ce yau kamar tana nema ta bushe shi kadi mu jin daɗin mu rashi guda ne ya kamata irin eh, wannan zama in za a yi shi ya kamata a nemi wakilan mu eh, ko koda daga ɗaya ne daga ciki a shuwar ta baki mu galibin wani korafi da jama'a suke kawowa wani aikin ba aikin mu bane ba me amma kusan in ce shuwar mu ne ba yi ba za a nemi ta jin bakin mu ma balle in muna da wani abun da zamu kare kanmu mu kare kanmu eh mu za mu nemi kusan cewa menene mafita kaman ita gwamnati ta diba irin yanayin da al'umma za su shiga yau in ka diba a kau a cikin garin nan eh, mutum dubu nawa suke cin abinci bisa a cikin da daidaitan nan ka ɗauki misali in ka ce ƙauyukan nan ba sa wuta wannan ƙauyuka in ka ɗauka majority in ka ɗauki ƙauye talatin ko da suke ƙauyukan nan akwai wanda samarin su da daidaitan nan ne za su zo su yi ne kusan da ita da shi suke rike da iyalansu tun da babu noma babu kiwo wannan kusan in ce ma wannan sana'ar matasa da shi suke rike kansu su rike iyalansu dama dai hukumomin jihar difa sun saba ɗaukar irin waɗannan matakan bayan barkewar rikicin boko haram a jihar ta difa a cikin shekarar 2015 kahan bisani a sassauta matakan bayan da hukumomin jiha suka lura zaman lafiya ya fara dawowa don haka mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta difa mara mamadu ke danganta matakin baya-bayan na gwamnan jihar ta difa samin yunus da mayar da hannun agogo baya ne. Hanawan da aka yi ba su 'yan nafe kaɗai ba ne ba yana jima kan talakoki ma tunda akwai waɗansu za su yi sana'ansu karhe takwas tara har goma cikin gari in suka yi za su tafi angoyinsu a yau kenan in aka ce na fiye karfe takwas ne bayan da za a yi ya zamna ya wuce karfe takwas kenan sana'an nan nashi ya salwanta takardu da aka ce mutane dole sai sun yi wannan takardun mu gani muke ba lokacin shi bane ba mutane in ka ce mashi yau ka ba shi sati daya yayi takarda wannan abun da ake ce ba realist bane ba abu ne wa'anda ba mai yuwa bane ba kai tsaye mutanen nan Eh, in ka ɗauka kashi ɗari bai wuce kashi ɗaya ba a cikin moto nasu ne ba dukkan moto motunan mutane suke tukawa kenan kuɗin ma ba a tara ba ba a shirya mushi ba balle a je a yi takarda a sati ɗaya kenan muna mu gani muke wannan lokaci da aka ƙayyade ba lokacin ƙayyade lokaci ba ne ba yanzu a bar jama'a su yi sirkire. na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar difa kan wannan butun amma hakan bai samu ba. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida abukar isa da ya aiko mana da wannan rahoto. To masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron sabon shirin manuniya. Manuniya. Mai sauraro tafiya sannu-sannu kwana nesa ga shekara tana shirin share shimfiɗar shigewa a saboda haka mu ma za mu fara waiwaye. Wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru. Abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba tun da aka yi zaɓe ba a yi da 'yan jam'iyya ba a kiran mu zama ba ma taro ba ma tattauna yau shekara biyu da rabi. Tushe mai sauraro ko ka iya tuna harkar harƙallar hayyakewa juna a gwamnatancen da aka dinga yi saboda abubuwan da wasu ke ganin kamar 'yanci ne na 'yan ƙasa aka ba aka tattauye? Ai ta taba gaya miki wataƙila sai an haƙo mutane daga kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutan Najeriya ta bahaushe kare ba zai ci ba. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza a arewacin ƙasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki. Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya. To sanatoci suka duba da ba su ga cewa abin da shugaban ƙasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba. Waɗannan fa wasu ne daga cikin muryoyin da za mu murgino muku a waiwayen da za mu fara a wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu don lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da za mu fara waiwaye. Shirin waiwaye na farko amma na casa'in da biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin ganin ya share wa masu sauraron shi hawaye. Hawayen kuma amma na 'yan siyasa da rikicin cikin gidan jam'iyyu da aka dinga gani cikin wannan shekara shi za mu fara waiwayawa kai tsaye. Domin kuwa a farkon wannan shekara ne aka ji rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Zanwarawa ya sa sanata kabir marafa gaya wa duniya cewa su fa tuntuni kansu ya riga ya waye wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da biyu ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to mu ci ɗaya mun kai ku tsaya da Allah a duba tunda dai an yi nan kowa ya jiya ya ganan ma idan shi to mun ce ku ji ji ku ku zo ku ji wannan abin yanzu da kuke kan shi watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano ku zo ku ji dan yanda za a ku rike abin in kun kai sai suka a babu kai ku yan bakin ciki ne to nan to ku tafi mu yan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo to ka saurara ka ga abin da zai faru shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekarau na cikin jam'iyyar APC a wancan lokaci ya gaya wa duniya abin da yasa ake ganin kamar bangaren shi sun dinga yi wa jam'iyyar su ta APC a wancan lokaci ta waye tun da aka yi zaɓe ba a yi e da 'yan jam'iyya ba a kiran mu zama ba ma taro ba ma tattauna yau shekara biyu da rabi babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo tattauna kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko ma ga dama kana yi to na shi ne rigimar mu aka zo ni za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya an yi na mazaɓu an yi na local government an zo na state duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna da za a tafi da abin nan game da maganar maɗuɗin ɗumurin kuɗin da aka dinga ɗurawa a ɓangaren wutar lantarki kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na masokilan tarayyar Najeriya honorable magaji dawa aliyu ne ya gaya wa manuniya a farkon wannan shekara cewa an tabkata annati kuma ya kamata a daina yi wa 'yan Najeriya ɓoye-ɓoye. Ai na taɓa gaya miki watakila sai an haƙo mutane daga kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar Wutar Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba kuɗi ne kamar Bahaushe yake cewa malla gashin tinkiya aka sa a harkar wutar amma abin ta takaici shine akwai kamfanuka masu dafa wutan wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt dubu arba'in amma har yanzu a dubu hudu muke a Najeriya. To wannan bincike da kuka fara a nan a ina aka kwana yanzu. Wannan bincike ba zai kare ba in ka buɗa wani feji ne sai kan cewar abin yana da yawa. To an yi kurakurai manya-manya gunduma gunduma duk wanda aka ya kasa dama doka ta ba dama a karbe. Shi kuwa shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi gaya wa duniya ya a wannan farkon shekara cewa lallai idan talaka yana son tsira dole ne ya zaɓi shugabannin da suka goge masu gaskiya saboda ta nan ne kawai za a samu sauye-sauye. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin ƙasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kuɗin mutane ba kamar yadda ake yanzu malamai malamai kuma da dogon gemu suna addu'a a kan barawo da yake satan kuɗin mutane shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ga mutum mai da aka san yi ƙarya me yasa ba za a ce yi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira hamsin nawa muke sai yanzu an ce dala za ta zama kaza nawa muke sai yanzu me yasa ba ku waye ga kun ce ya alƙawarin da aka yi mana ba cika ba game da maganar sukuwar sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan tsarkake tsananin tsamin tsaro a farkon wannan shekara da muke shirin fita kuwa shugaban riko na jam'iyyar apc a wancan lokaci kuma gwamnan jihar yobe gwamna mai malabuni ne baje bayanin gaya wa 'yan najeriya cewa 'yan adawa ne kawai ke sanyi wa talakawan najeriya a laye su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin najeriya me ya suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na 'yan sandan mu ai su ma 'yan adam ne ku 'yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban kasa muhammadu buhari ku tambayi kuma 'yan majalisar tarayya nawa shugaban shugaban kasa muhammadu buhari ya kashe a kamfanin tsaro kowa ya sani irin jirage da ya samar ma sojojin sama da kuma kayan yaƙi da ya samar wa sojojin ƙasa. to mai sauraro ko ka tuna taron gaggan 'yan ƙasan da ya haɗa da 'yan kasuwa da tsaffin masu mukamai a tare na jana suka ce sun tattara taro ne don tabbatar da sun hana ƙasar ta karye tsohon gwamnan jihar jigawa alassar lamida a wancan lokaci ya gaya wa shirin manuniya cewa kawai wasu masu kwantan kwashe kafar 'yan najeriya ne mutane suka tattara taron danganin sun sauya wa kawunansu sunaye. An ce gwamnonin Najeriya baki ɗaya ba magana fit ko ifi sun taru hasu dan gote a ce su Najeriya bayan kudu ko aka abubuwan daga gabaki ɗaya ku fito gefe ɗaya don neman nan fara ya za a yi abubuwan da ke ana mulki yanzu akwai shugaban ƙasar Najeriya yana yana kai obasanje ya yi Yar'adua ya yi Mirga ya yi Jinasan ya yi sannan an yi gwamnati ta ko'ina kan kudu jami'ar gida sannan a wai gari manyan manyan da suke amfanin abin su zo kuma gefe ɗaya su ce za su ceto Najeriya daga ina idan suka yi ta. To kai yanzu menene matsayar ka game da irin wannan yunkurin? Matsayina shine ka ji ko idan akwai barna kowa a jam'iyyar su ke game barna gyara ta. Game da tsige mataimakin gwamnan jihar Zanwarawa Malam Mahadi Aliyu Gusau kuwa mai fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya Malam Musa Zubair ne a wancan lokaci ya gaya wa duniya cewa bargon demokaradiyya ne kawai wasu ke son ganin ya zagwanye. Wato abinda gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokaradiyya cin mutunci ne ga shari'a cin mutunci ne ga tsarin mulki cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya nan ba maganar siyasa bane ba maganar tsike mutum a mulki akwai yanda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnan jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'an nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta naɗa hannunta ta bar irin wannan mugun abun yana faruwa ba ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yadda doka ta suke saboda haka da wanda ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya. Waiwaye adan tafiya na farko cikin shirin manuniya zai karkare ne da maganar rikicin majalisa da fada shugaban ƙasar da ake ganin a wancan lokacin tana ta faman kewaye-kewaye. Shugaban masu rinjaye na wancan lokaci wanda tuni ya tsallake jam'iyyar APC ya zuwa yanzu sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya gaya wa manuniya cewa majalisa fa ta sha karfin a rinka kiranta 'yar nanaye. Mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu saboda haka ba kamar yin jantarwa muke ba shugaban kasa yana shi kore kowa nan kowa daidai yake da kowa. To tun da shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya? Tana nan halattacciya ai shi ya duba ne ya ce a don Allah nan gehin an duba da ido rahama. To sanatoci suka duba da zuwa suka kai cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba. duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye adan tafiya cikin shirin manuniya na casa'in da biyar sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe idan muna raye. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa daga juma'a nan fa saura kwanaki ɗari da saba'in da ɗaya ne duk iko da damar da ke hannun su ta mulki za a bi ta a ɗaɗɗaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isa Lord Ikara da kan shirya shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikra yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ne imam sai da zulkarni na babban masallacin enugu a state nigeria ina yau na nasiha da muku nasiha da waje tsoron allah mu koma gare shi saboda irin yanayin da muka samu kawo na a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sana hamsin bi hams ma'ana hadisin da ke nuna cewa akwai abubuwa biyar da an yi azaba biyar za su biyo baya na farko ya ce idan mutane suna warware alkawari sai allah ya dora musu abokin gabansu a kansu kuma idan mutane suna hukunci ba da abin da allah ya saukar ba sai allah ya da talauci tsakanin su sai zan mutane sun bayyana alfasha tsakanin su Allah sai ya da mutuwan fujura tsakanin su sa'in nan kuma ba za su taba tauye ma'auni ba a ce Allah ya hana su biyo kuma ya rike su da azaba shekaru a cikin wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai dora musu shugaba mara adalci sa'in nan kuma sai kaga ya ba su wato sadan rayuwa Allahu Allah nasihar juma'a kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga labarai a takaice amurka za ta karɓi bakuncin shugabannin kasashen afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayya afirka a birnin washington domin halartar taron kwanaki uku na amurka da afirka da za a fara ranar laraba mai zuwa ma'aikatan jin kai a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun yi gargaɗi jiya alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi na mutane da suka rasa matsugunansu kana amurka da rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya alhamis inda moscow ta saki fitacce 'yan wasan kwallon kwandon nan britain griner yayin da washington kuma ta mika wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar rasha victor bout to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau a madadin alheri grace abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamda wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.